من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله wannan yammaci na asabar yammacin ishirin da ɗaya ne yammacin ishirin ga watan a wajen ba yammacin ishirin ga watan goma hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da roƙonsa dacewa da ya ba mu baiwar halartar wannan masallaci masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi na Fikko, a cikin littafin ibn abizai alkairawani rahimahullah littafin arrisala mun yi matsaya a ƙarshen babi na sha ɗaya babu fil imamati wa hukumul imami wal ma'amu yau za mu tashi farkon babi na sha biyu babu jami'un fiffara muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya jagoranci aikinmu ya sa aiki ne yardajje ya sanya ikilafi a cikin rayuwarmu dukkan ibadar da za mu yi ba tare da mun gabatar da riya ko sun'a ba ya kuma arzuta mu da mutaba'a a cikin dukkan aikinmu ba tare da mun bi son zuciya ba babu jami'un fi sala malam ya sifanta mana ayyuka da ake yi a cikin sallah a babin da ya gabata wannan kuma sai ya harhado waɗansu matsaloli da suka shafi sallah ya kunsa waje guda kamar ya ce wannan babi ne da yake kwatanta irin suturar da take isa mace sallah da kuma irin suturar da take isa namiji sallah sannan kuma da hukunci irin wanda ya shafi ƙabli ko ba'adi da makamantansu shi yasa ya fara da wa aqallu ma yujzi'u al-mar'atu min al-libasi fi as-salati al-jir'u al-qatifu as-sabibu alladhi yasturu dhuhura qadamayha wa aqallu mafi ƙarancin ma yujzi'ul mar'ata ko mar'atu ma yujzi'ul mar'atu abinda ke isar mace abinda ke isar mace minan libasi na daga tufafi fi salati a cikin sallarta الدرع لقى الحصيف yalwatatta mai duhu shine as-sadiq yalwatatta al-afif wacce take mai duhu ba ta bayyana jiki ba shara-shara ba sannan kuma ba matsatsa ba as-sadiq yalwatatta ba matsatsiya wanda take bayyana surar halittarta ba wanda take fudda gaɓoɓin jikinta ba irin wannan rigar ba doguwar riga yalwatatta ne duhu ba za ta bayyana ƙirjinta ba ba za ta bayyana damatsenta da wuyanta a fili ko kuma bayanta ɗuwayyanta ko ina ta suranta ta saboda matsi ba sannan kuma ba za ta haska jikinta ba saboda rashin duhu ba to wannan ita ce rigar da mace za ta sa idan za ta yi sallah allazi yasturu zuhura qadamaiha wanda zai rufe har zuwa bayan digadiganta mace ba a so tana sallah diddiganta na waje idan ba riga ce irin wannan ba riga ce adiya da kuma zane da mayafi za ta yi sallah da shi to ta tabbata zanen ta ɗaura shi ta sake shi ya sauka ya shari ƙasa ya rufe digadiganta amma matukar za a bar ƙafafu waje daga ma'alwanta abin da ya yi ƙasa ana gani to bai isa ba don wa aƙallu ma yi juzi'ul mar'atu aka ce to daga cikin abin da zai ishe ta ɗin allabi ya suru zuhura ƙadamai ha tufar da za ta rufe har bayan digadiganta to watakila malam ya kawo addiru ya ga wannan larabcin ɗalibai watakila masu koyon larabci ba za su gane shi da wuri ba watakila lugace mai zurfi shi yasa sai ya fassara shi ya ce wa huwa alƙamisu addiru din shine alƙamisu alƙamisu ashkar wannan suna na alƙamisu shi ya fi shahara don kowane ɗalibi kace masa alƙamisu to ya san me ake nufi da alƙamisu amma idan kace masa wata watakila sai ya yi tiris yana tambaya menene Adjiru to shi yasa malam bai bar mu a duhu ba yace wa huwa shi shine riga to bayan an sanya wannan riga ba zai wadatar ba sai an hada da mai wal'imaru sai an hada da al'imar kimar shi ne malullubi malullubi alhassif shi ma mai duhu ba za a sa shara-shara wanda ana ganin ciki ba a shi ma mai duhu kamar yadda ita watan addir'u aka ce hafi ko haka kuma himarul hafi himar ɗin ma mai duhu saboda duka ana son sirri shi yasa aka sa su don haka ba za a sa waɗanda suke bayyana asirin ciki ba lizikin saboda matsi auli adami satri ko don rashin isa wajen suturar, wani wuri a buɗe bai rufu ba ko kuma kasancewarsa shafa hakanan shafa-shafa mara duhu wanda yana haska ciki wannan duk ba za a yi amfani da irin shi ba wannan shine abinda malam ya kawo wanda shine yace mafi karancin karancin abin da zai ici zai ishi mace yin sallah to kaga kenan sabanin wanda zaka ga suna sallah damtsen kuma a waje ba ta maganar digadigai ake yi ba wata wuyan kama har kana ganin abin da ta saka na sarƙar wuya ko kuma ana ganin ɗan kunne ko ana ganin warwaron hannu ballantana kuma ƙafafu har da matan ƙafafun ana gani shara ɓarta ana gani a waje to wannan fa a ƙa'ida ba ta yi sallah da sutura ba kamar ta yi tsirara wanda ta yi sallah da irin wannan kuma ba za a karfi sallarta ba lalle ne ya zamana inda kawai zai bayyana shine fuskarta fuska kuma ba a rufewa kada ta sa labule niqab lokacin sallah balle kuma namiji za mu ji a gaba ba za su sa niqabi ba a sallah fuskarta kam za ta bari a fili don ka samu goshinta ya taɓa ƙasa Hancin ke taɓa ƙasa tafin hannunta ba za ta sa safa ba za ta bar tafin saboda ta dafa ƙasa domin wurare ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake an ba shi umarni ya yi sujuda a kansu saba'atu a azumi gaɓoɓi guda bakwai shine al ajjabatu wal anfu wanda wannan gaba ne ce haka kuma tafin dama da na hagu haka gwiwar dama da ta hagu an samu nawa to sannan na to ga hanci da goshi ko wanda muka ce gaba ɗaya sai kuma tafin hannu da tafin hannun dama da na hagu ko sai kuma gwiwa ta dama da gwiwa ta hagu nawa sai kuma diddigen dama da na hagu to waɗannan su ne guraren da in ana sujuda ba a nakasa su lalle ne dukkan su su yi aiki a gun sujuda umirku an asjuda ala a azumin an umarce ni da in yi sujuda akan waɗannan gaɓoɓi guda bakwai don haka ita ma mace za ta yi sujuda da waɗannan gaɓoɓi guda bakwai ba za ta lullube fuskarta ba wa yajzi'ur rajulu yakan shi namiji miji. a cikin sallah saubun wahidun riga guda in akwai riga doguwa namiji ya sata mai duhu ita ma wanda ba ta bayyana surarsa ya yi sallah da ita ta wadatar idan kuma mayafi ne ya lullubu da shi wanda ba zai bayyana surarsa ba ya yi sallah da shi wannan mayafin shi kadai ya wadatar wala yi gaɗi an fahu an hahu fi tsada ba a son mutum ya rufe fuskarsa ko hancinsa fisfala a cikin sallah shi ya sa 'yan coronavirus suka ce wani ya tsaya can wani can wani can farko dai sun wargaza tsarin sabu na shari'a na biyu kuma suka ce kowa ya sa takunkumi nan ma shari'a kuma ta ce kar a rufe hanci da fuska abun nan kar a rike rufe fuska in ana sallah kaga duka wayannan kuma a aikin banza dama ga jama'a suna faduwa suna rudewa aka ce a sa sai a ce a daruratu ko sai a ce larura ce to ba wata larura illa iyaka yahudanci ne kawai so ake yi a kafurtar da mutane sai ka tsaya a can mita nawa tsakanin wai mutum da mutum wani can wani can wani masallaci ne a wata rana a wannan ɗan tsakanin lokacin abun yana da ɗan zafi muka je wani a can wani a can in ka matso kusa mutum ya ce maka haka haka haka eh buɗa buɗa har liman jera su yake tamkar akwai hadisin abu. san dai ya kamata liman kan idan zai gyara mutane akan sunna zai gyara su to wai akan wannan didi sabuwa da nazo har gyarawa yake a nan ya isa kai ko mata a wannan ka ku bashi haka ku kamo wani to Allah ya ni to dai wannan burin burin kafirai bai cika ba corona dai ka musu an yi an yi ka yiwu ta yi ruwa kuma ba za ka yi ba in Allah ya yarda ba za ka yi ba ta mutu an kero ta ta ta yi kawa <laughs> so ake ta yi yawa a yanda za a hana musulunci kuma taƙi Allah bai yarda ba to kullum sun an yi an yi sai ya zama ƙarya a yi a yi sai ya zama ƙarya Allah ya kare mu to kar a rufe hanci kar a rufe fuska fi salati a cikin sallah a waje da sallah ka je kai ta takunkuminka amma banda cikin sallah ayabun masu Yaba ko ka rika tattare-tattare riga au ya fita sha'ahu ko kuma ka rinka banka da gashinka wannan duka a cikin sallah ba a so don yanafir kushu'a yakan kore kushu'i kushu'i shine mutum ya nutsu ya zamanto cikin waƙa da saki a cikin sallah to amma idan mutum ya zama na yana kama can yana ɗaurewa yana banka da can to sai ka ga babu kushu'i nutsuwar ta samu illa malam yace wa kullu sabin fi salati bi ziyadatin yasjudu lahu ba ba'da salam idan mutum ya yi rafkanuwa kullu sami kowace irin rafkanuwa fi salati a cikin sallah bi ziyadatin inda ya ƙari kai to fal yasjud lahu qabla salami mutum zai wa wannan ƙarin kabli amma da salami a zai wa wannan ƙarin baje matukar ƙari ne ta yi sajadataini mutum zai yi sujuda guda biyu wanda wannan sujuda guda biyu zai yi su ne da salami bayan sallama bayan sallama wanda aka yi kafin sallama shine kabli to da zai yi su ba da salami zai mutu tahiya kowannan tahiyar ta farko ta wadatar ya ta shahadu lahuma wa yusallimu minhuma zai musu tahiya zai musu sallama zai yi tahiya bayan ya gama kuma zai sallame wa kullu sahawi duk wata rafkanuwa idan ta zo wa mai salla bi nafsin idan tawaya ne ya rage wani gurbi a tsallarsa to faliyar tullahu qabla salami idan har ragi ne zai mata kabli idza da hu idan ya kare tahiyarsa to in ya gama wannan tahiyar yi ce, wai ta tashahhadu wa yusallimu zai sake wata tahiya ta kablin wa yusallimu sai ya sallama bayan ya gama tahiya madadin zai sallame sai ya tafi wannan sujuda sai ya yi su guda biyu idan ya sake dawowa ya zauna sai ya sake wata tahiya domin su wai sallimu sannan sai ya sallame wannan sallamewar guda ɗaya ita kuma ta wadatar mata a sallar sadin ba'adi sallama biyu fabli kuma sallama ɗaya ko ba a ji sallar ta samu tahiya biyu sallama biyu kabli kuma tahiya biyu sallama ɗaya amma waɗansu ma suka ce idan har kabli ce wakila aka ce ta yu'idu da, ba ma sai ya sake wata tahiya ba tunda ya yi tahiya yanzu yanzu bai sallame ba idan ya kai goshinsa ya yi guda biyu sai ya ce assalamu alaikum kawai ya wadatar Tunda da ya yi wannan ya yi ta iya ɗazu akwai wanda suka tafi akan haka to wannan kenan idan an samu annaqsu tawaya ita kadai an samu kuma aziyada kari shi ma shi kadai to idan kuma suka haɗu ba inda jitima'i ma yayin da suka haɗu su biyu annafsu wa ziyada ga ragi ga kuma ƙari menene hukunci tunda an ce idan mutum ya yi ƙari ba a idan ya yi ragi kabli to yanzu tunda na yi ƙari a wani ɓangaren sallata na kuma rage a wani ɓangaren to yanzu idan na zo sai in yi tahiya kafin in sallame sai in yi sujuda biyu sai in sallame bayan na sallame kuma in yi sujuda biyu sai in yi tahiya sai in sallame kaga na yi kabli na yi badi to badi li ziyada kabli lin nuqsani haka zan yi mala yace o o wa man naqasa wa zada sajada qabla salami faqat wanda ya dada ya kara a sallarsa yayi kabli kawai kenan ita ƙazli ita ce ake rinjayarwa a cikin haɗuwar wa'annan al'amurra guda biyu akan rinjayar da ƙabli akan baɗi. to idan kuma na manta fa maimakon in yi ƙabli don ita kafin a sallame ake yi sai na manta sai na sallame shi kenan sai in yi ba'adi yanzu domin ba'adin takan ɗauke wa ƙabli idan kuma ba a ji zan yi ba sai na manta na yi ƙabli wasu suka ce in ka sallame ka sake yin ba'adin wasu suka ce kuma idan har ka riga ka yi ka tafi kuma ta yi ƙablin ta kan tsaya a madadin ba'adin ina fata an gane wannan So, wa man nasiya an yasjuda ba'da salami wanda ya manta ba'adin bai yi ta ba falyasjud mata ma rabu duk sanda ka tuna kai kawai sai da ka je gida sai ka tuna ah, na je sallah bana ba a ta same ni kuma ban yi ba sai ka dubi alƙibla kawai sai ka yi ba'adin sai ka sallame shi kenan sai ka jawo tuwonka ka ci an gane to yi na cikin cin tuwo na tuna ba an ce ba a jinkirtawa in ka tuna sai ka wanke hannu sai ka yi ba din, sai ka sallame ka dawo ka ci abinci To an ce duk sanda ka tuna ka ka yi ka ka jinkirta in ka jinkirta bayan ka tuna ka ce sai na sukliki to in ka sukliki kuma yanzu sallar ta ɓaci matukar abin da ka bari din ya kai ta ɓaci na fata an gane wannan akan haka bayan suka tafi wa man naqasa abin nan Eh, menene wa in dala zalika idan hakan ya tsawaita fa wa in kana qabla salami ma'ana wa in dala zalika koda hakan ya tsawaita ake Ko koda ya dade ba yanzu yanzu bane tun jiya ne sallar jiya ce kuma ba a ji kuma ban yi ba to yanzu in kana da alwala ka dubi alƙibla ka zauna kawai sai ka yi idan kuma ba ka da alwala sai ka yi alwala sai ka yi idan kuma ka ƙi ka ce eh na sukliti ba wannan kuma suka ce ta ɓaci wa tabdulu salatu ma'ahu ba din ta ɓaci kuma sakan ɓaci tare da sallah haka malamai suka tafi a a ina muke ne na'am wa in kana qabla salami to idan qabli ce fa na manta ya kamata in yi ban yi ba na sallame sannan kuma ban tuna nayi a madadin ta nayi ba ba to idan har ka tuna a lokacin sai ka yi ta ba di idan kuma baka tuna ba fa shine hukuncin da in kana qariban in a kusa ne ka tuna take sai ka maida ta ba di wa in ba'uda idan kuma an dade iftada a salatahu yanzu wannan kabilin ta ɓaci sallar ma ta ɓaci ibtada a hu, sai ya kage wata sallar ta kawai sabuwa illa an yakuna zalika min naqti shay'in khafifin ka suratin ma'a ummi alqur'ani aw takbirataini aw tashahhudaini wa shibhu zalik yace sallar zaka sake illa an yakuna zalika min nafsin min nafsi sai dai in hakan din wani abu ne marar girma sosai mana ba wani abu ne wanda ya kai sunna mu'akkada ba bari, kamar me ka surati ma ummil kamar surar da ake karantawa tare da fatiha sai ka karanta fatihar baka karanta suran ba to wannan ka tana nan tunda kan samu fatiha ta zo an gane wannan aw tayni ko kuma wata kabbara kabari a ka kwaya ɗaya ko kuma kabbara biyu amma ka sani ba kabbara karama ba au tashahudaini ko ɗaya daga cikin tahiyoyi guda biyu sai ba kai yi ɗaya ba amma ka yi zaman ba ka yi hiyar ba wa shibhu zalika da abin da ya kama da haka to falashe a alaihi yanzu babu sake sallah a kansa shine ma'ana falashe a alaihi ba komi a kansa mara yace wala juju sujudu sahwi li nafsi raka'atin wala sajadati amma ka sani sujudu sahwi sujjadar rakkanuwa wala juju ba ta isa wa mutum a sallarsa linafsi raka'atin idan ya tauye raka'a wala sajadatin ko in ya tauye sujjada Ba kai ruku'i ba sallah a wata raka'a baka mata ruku'i ba sai ka ce wa kabli rukuni ne ruku'i ko kuma sujuda ba kai ba sai ka ce yawa na yi tawaya a nan ƙabli don sujuda rukuni ne sujjadar rakkanuwa ba ta isan wa rukuri ba ta isan wa sujuda muna ganewa ko? to wala litarki alƙira'ati fi salati kulliha aw fi raka'ataini minha to haka nan ma wala li tarki qira'ati fi salati haka nan idan ka bar karatu cikin sallar ka dukkan dukkanta gaba ɗaya sallar ba kai karatu ba amma an yi tsayuwa an yi ruku'i an yi ɗaguwa an yi sujuda an yi ɗaguwa an yi zama an yi komi karatu ne dai ba ka yi ba to yanzu ai ka tauye wani abu to yanzu sai ka yi me kabli ba za ta isa ba au bi ni ko kuma ba duka ne ba yi karatun ba ka yi karatu a raka a biyu amma raka a biyu ba ka yi ba min a daga cikin sallar tunan ma kabli ba za ta isa maka ba wa kazalika fi tarki qira'ati fi raka'atin min a haka kuma don raka a ɗaya. ba ka karatu ba amma ka yi wa ɗaya a sallar asuba tun da dama asuba raka a biyu ce to ka yi karatu a ɗaya amma a ɗaya ba ka yi ba kwata-kwata to nan ma kabli ba za ta isan maka ba sallar raka'ar za ka kawo dukkanta kun gane wannan haka waɗancan salloli masu raka'a hurhudu in kai karatu a raka'a biyu ba ka yi a biyu ba sujuda ba za ta isan maka ba sai ka kawo su ka yi karatu amma idan da ka yi fatiha tura ce ba ka yi ba sujuda za ta ikan maka an gane wannan amma bilkulliya gaba ɗaya kawai karatun ba ka yi ba don la ta liman lam ya fatiha ba sallah ga raka'ar da ba a mata fatiha ba to amma kai ba kai karatun duka ba da ka yi fatiha da sujuda za ta isan wa sura an fahimci wannan to wa tulifa wa tisawi an ilkira'ati fi rak'atin min ghairiha to idan kuma ba sallar asuba bane azhar ke ko la'asar ko magariba ko isha'i a sauran rakawoyin duka na yi karatu amma na bar raka'a ɗaya ban mata karatu ba kun gane wannan wa sulifa anan an samu sabani fi sahwi wajen rafkanwa an qira'ati dangane da karatu fi raka'atin a cikin raka'a daya min gairi a wata sallar da ba a suba ba Fakila waɗansu malamai suka ce yi juzi'u ƙabli za ta isar fihi cikin wannan sallar tun da raka'o'i uku ko biyu duk sun samu in kamar magariba ce to yakan ki tsawon mutum su sujudu su sujjadar rakkanwa sai ya yi qabla salami sai ya yi qabliya wakila suka ce ha yadda raka'ar zai ko a wace sallah ce in dai har aka samu raka'ar da ba a mata karatu ba gaba ɗaya ba a karanta mata fatiha ba ba a karanta mata sura ba to ko da raka a ɗaya ce a sallah ba za a yi mata ƙabli ba me za a yi mata yadda ita za a yi sai a yi zarenta wa ya ake da rakatin sai a zo da wata raka a madadinta mai karatu wakila yasjudu qabla salami idan aka yi hakan kuma sai ayi qabli kabli limaza hukumu kabli don mai hukunci ya zama kabli anan. saboda yayi yi rage ya yi ƙari waccan ya zarenta ba ƙari bane a sallah eh to kaga ko idan aka yi rage aka yi ƙari to akan yi mai sujudu kabla salami to wannan ƙari da yi nan kuma ya yi ragi ma'ana a muhallin da ya kamata a zauna ba a zauna ba sai aka yi zaren wata raka a gun sai da aka kawo wata to wannan shi ya sa sai ya ce a yi kabli a wajen a wakila ko yulgiya wa ya ce birakatin wakila yanzu da kabla salami wala ya ce birakatin wayyidu sala sai zance na ƙarshe zantuttukan uku ne na farko yace zai mata kabli kawai tayi na biyu yace a'a yadda raka'ar zai yi zai tsare raka'ar sai ya kawo wata madadinta in ya gama sai ya yi kabli sai magana ta uku yace a ah, wakila ya sujudu kabla salami zai yi kabli wala ya fi bi raka'atin ba zai kawo wata raka'a ba anan sun yi daidai da magana farko ko to ga inda za su yi baran baran wai idu salata intiyazan amma ana so ya sake sallar intiyazan eh. ya gyara ta kafin ya fasa ta sai da ya gama mata gyara ya kace to ka sake wata ihtiyadan ba farban ba limaza saboda ɗaya ta zama nafila ɗaya ta zama farilla kun gane wannan to wannan kuma sai ka fawwaza wa Allah wacce ta duka ita ce zai ɗauka a matsayin farilla don duk da niyyar farilla ka sallace su ina fata an gane wannan malam shi kam ibnu abi zaidin al-kairawa ne yace wa a hasanu dalika sai ni dai wannan duk ya bi ma mini duk wannan ya bi amma rago zai ce a kai wannan ya tun da za a sake wata don shi gaskiya gara ya zaɓi ɗaya a can ko to shi ibnu abi zaidin al-kairawa ne yace wannan shi ya fi don zai samu ya yi talla biyu kenan ɗaya na fila ɗaya farilla kuma ya yi gyara ina fata gane in sha Allahu ta'ala yake in Allah ya so ni dai wannan ya fi mini Alam Musa bai ce ba wa mata na so na ya zauna yana tafiya ƙarshe kafin ya sallame sai ya yi tallata ake har da haka ma mun sai ya fita sai ya yi haka sai wani ya zo ya ci gaba da tahiya kawai sai ya ƙara ka tahiya sai ya sallame su sallame shi ne ta ta taɓa shi wa alaikum salam wa rahmatullah za ta sa safar kafa eh amma ba za ta sa safar hannu ba sai dai safar kafar ma an so ta bari ta saki rigar ta taba kasa lokacin da za ta yi sujuda diga-diganta sarrafa kadamaini saboda ya yatsun su dogari kasa ka fahimta wa in za ta fita kuma waje to sai ta sa safa da hannun da na kafan duka wannan babu laifi

in ba a ji ce za a yi mata kabbar harama kabli kuma ba a yi kabbar tafiya za ka yi kawai sai ka zauna sai kai kabbar harama ka kai goshin ka kasa da kabbara ka dago da kabbara ka koma da kabbara ka dago da kabbara sai yi tafiya sai ka sallame na'am eh wannan sallan da Eh. a bai halatta ka jagoranci wasu ba a wajen mazhabar da muke karantawa a yanzu ka gani amma ya halatta ka bi wasu ya halatta ka bi wasu matukar wancan na ɗazun ba a salatun jama'a kai ba amma in a salatun jama'a kai ba za ka sake bin wasu ba domin itiyakan ne sakewa ba wujuban ba ne da wujuban ne da za iya yin kowane ɗaya daga cikin biyu ka gane? yawwa ba na jin abin da Eh. wato ya zauna a muhallin da ba zamansa ba kenan? eh aka zauna to inda ya kamata ya zauna shi ne idan ya tashi zai kawo ɗaya ne sai ta zama ta biyunsa sai ta biya a wajen in ya tashi tashi sai kawo biyu sai ya zauna sai ta biya ka gane sannan sai ya sallame amma wancan muhallin ba gun zamansa ba ne domin dama wajen da ya zauna ma a raka a farko don yana ƙarƙashin hukuncin bin liman ne shi ya sa aka ce ya zauna a wurin kuma wannan raka zaman da ya yi da tahiyar da ya yi ba a kiransa ƙari don ba mamaki za ka ce to ai ya yi tahiya uku ko to ai wannan yana ƙarƙashin liman ne a sannan don haka wannan ba a lissafa shi a ƙari a ce sai ya yi masa ƙafli abin nan ba a ba a idan yana cikin hukuncin bin liman don za ka iya zuwa katar da liman ya ɗago daga rukuni ko wannan raka'ar kaya ta rasa ta to amma idan zai tafi sujuda za ku tafi tare ya ɗago ku ɗago tare ku koma ku koma tare in gurin tahiya ne in ya zauna kai ma dole ka zauna ku yi tahiya kuma wannan raka'ar babu ita abunta to wannan kuma ba ka kirga ta a ƙari in ka gama ka ce bari in yi ba a ba a lissafi da irin wa'annan da aka bi liman da su shari'a cewa sai kawai ka bi liman a inda duk ka same shi lokacin da ya sallame sai ka biya abun da aka tsere maka gwargwadon yanayin yanda aka tsere maka karatu irin wanda aka tsere maka tsayuwa kuma gwargwadon yanayin yadda ka ɗauka wa kanka haka aka karanta na'am ko ba magana ba na'am eh wanda yayi raka'a ta ta daya sai ya karo ta uku sannan ya zauna to wannan malamai suka ce zai yi kalli don ya tsallakar da ya bar wurin zama ba tare da ya yi ta iya a wurin ba to ana ɗauka ya yi rage Eh, wanda ya rage kuma musamman ma zama da tahiya sunna biyu a haɗe kan yi musu ƙabli ne a shari'a na'am yawanci ana amma na ƙarshe to ku daina ga mugun zato Yawwa, a daina yi wa limamai mugun zato kawai Yawwa, in liman ya sunkuya ka sunkuya kawai ba ruwanka da abin da baka gani ba annabi ya ce na amalu bi zawahir wallahu ya tawalla sara'il kun gane Yawwa, don haka shi liman in ya ce amana ya san me yi amma abin da ya bayyana ba to wannan ku yi aiki da abin da ya bayyana zahiri ya bayyana to wannan sai a yi aiki da abin da ya bayyana kun gane yauwa malam musa ya ga kafin ya yi su aya uku ma shi har ya gama to kaga wani kuma zai ce shi yanda yake ja da yanda yake mudu ya kamata a ce kafin ya gama bai kamata liman ya gama ba kuma ba haka bane wataƙila kai yadda za ka ja shi kuma ba haka ya ja ba domin kun ga hatta wajen aji aya tana da hukunci nawa wannan maddul arizul lissukun kam wajhan laha fuska nawa maddul arizul lissukun take da shi hukunci uku to watakila kai ka ɗau hayi shi kuma ya ɗau ƙarshen ƙasa lotin ko wancan kuma ya ɗau tsakiyan ya za a yi ku kai tare fuska uku ake karanta ta kuma kowace fuska ta yi to watakila shi ya ɗauki mai harka biyu kawai sai kuma ka ɗau mai harka shida za ku kai tare? haka ba za ku kai tare ba wannan in dai har limamin ku kuna da yaƙini tare da shi to kar ake musu zato ta irin wannan matukar abin ya karanta wanda kuma dama can bai kwanta muku ba to wannan kuma dama can a cikin illa kuke yawwa na'am eh. sallan magariba ne ka samu raka a ƙarshe Eh, eh, eh, za ka yi tabli domin ka bar tahiya da muhallin tahiya eh to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati dole ne fa mu da dage wa littattafan fiqh ko yawwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين